eh to kasan eh, ni gare ni ya det don saboda shi mai kasa in ya tabbata ya gani ke yana so ya ga yaron shi ya iya eh, kwatanta mashi abubuwan da za a gyara shi ya sa shi bisa hanya lalle kamar kowa yana ya dauka shi ya sa don saboda shi ma'aikacin gwamnati da ke tato. to eh, wannan zaɓe da shugaban ƙasa ya naɗa ɗan shi a wannan hada tashi ta sadarwa abu ne wanda ke yiwuwa saboda duk manyan mutanen na wanda ke da matsayin shi suna da incin zaɓen wanda suka yarda da shi ya zama kusan su eh, abinda dai muke fata Allah sa shi wannan eh, nadawa da aka mai ya zamanto yana da eh, yana iya gabatar da wannan mukami wanda alaka bashi abinda za a gai guda ne in kamar doka bata hana shi bayan wannan abin kuma dama ana son eh, wuri ne wanda sai ka kake azawa to amma kamar a ce shi ya dauki dan shi ya aza bisa wannan matsayin abin gaskiya eh, akwai lauje cikin nadi ya kamata a ce da dai wani ne aka samu wanda ba dan shi ba shi zai shugaban kasa kamata da abin da zai yi ya nemi shawara shi wannan yaro idan ya mallaki hankalin shi to yana da kyau shugaban kasa ya naɗa shi mashawarcin shi idan kuma bai mallaki hankalin shi ba to bai dace ba ko alama a naɗa shi mashawarcin shugaban kasa ko ba gaskiya ba don saboda mu muna buƙatar wanda zai naɗawa wanda zai kulawa da 'yan kasa ya kula da abin da kasan nan take ciki tunda an yi tuna maina haka nan bai ba ko ba gaskiya ba amma wannan yaro idan ya mallaki hankalin shi yana rikin shugaban kasa ya naɗa shi mashawarcin shi assalamu alaikum amma abin da za ni siya tunda yi hakan ga amma da inda ya biki mutane sun yi mishi shawara duk an shawara wadda abin gada ba na ɗane ga wannan shani